Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wato muhawarar studio Kalangu na kowane mako inda muke samun tattauna kan batutuwan da muke fatan al'umma za ta fahimtar su da kuma kawo ƙarin haske kan abubuwan da suka jibanci zama rayuwar mu ta yau da kullum. Ana samun shirye-shiryen studio Kalangu a cikin yankunan ƙasar Nijar 31 tare da kuma haɗin gwiwar wasu gidajen rediyo abokan hulɗa da ke watsa waɗannan shirye-shiryen na Sido Kalangu kai tsaye. Mahawar tamu tau za ta mai da hankali kan batun haihuwa ta hanyar yin fashi ko tiyata da matsalolin da ke tattare da wannan tiyata ko fashi da kuma batun ɗaukar nauyin matan da aka yi ma wannan aiki. Waɗanne muhimman dalilai ne suke sanya kai ga yin tiyata sannan yaya ake yin tiyata a Nijar yawan adadin mata da ke haifuwa ta hanyar tiyata. waɗanne matsaloli ne ake fuskanta a game da wannan aiki na tiyata yaya ake ɗaukar nauyi da sa kulawa ga matan da aka yi wa tiyata wasu daga cikin wato tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa tare da malaman da muka gaito a yau dinnan a cikin wannan muhawara tamu a dandalin wannan ɗakin magana mun gayyato madan gawo zarahatu mataimakiyar shugaban likitar mata ta isaka gazobi kuma shugabar wato kungiyar mata ungozume sannan akwai madan amina kadare ita ma wato shugabar kungiyar nan ta 'yan jarida da ke harkokin da suka shafi kiwon lafiya malamai barka da warhaka to madala muna fata da wannan gaita ta mu da kuka karba ku da yake muna jiran wato dr iliya da kuma malam lauli shebu wato dan kungiyar farar hula muna fata kafin mu kammala wannan muhara za su yi iso e, kafin mu kunduma cikin wannan shiri namu muna fata masu sauran mu za su kara gyara zaman su domin su ji abubuwan da za mu tattauna a game da wannan batu na tiyata eh, ko kuma fashi a cikin wannan kasa ta ta Nijar madan gawo zaharatu barka da warhaka barka ka dai eh, madan idan an ka ce tiyata a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar eh, mi za ku cewa a dunkule. To, salamu alaikum muna ma studio Kalangu godiya da ya ba mu daman mu taho mu amshi wannan kira nasu don mu tattauna bisa ga haraka tiyata ta haraka aihuwa zuwa ga mata. Lalle haraka tiyata da ake ma mata matsala ce babba wadda lalle abin da ya sa aka yi ta ga mata waɗanda ba su iya aihuwa da kansu su wannan dole ake ma wannan tiyata kuma wannan tiyata abubuwa da yawa ke sa ana yin ta to abubuwan nan kuma kamar in mun kwatanta su ne kamar macen da duk aka taba yi ma tiyata kenan aihuwar da duk za ta yi ya kasance ta zamanto gidan likita ƙwararre ne za ta tahiya bai kamata ta tai ƙananan likitoci ba inda take tsammanin yadda za ta iya aihuwa da kanta akwai kuma wasu abubuwa kamar yanzu in an ce burin gishiri mm-hmm. su gishirin nan dole sai an yi ma mace tiyata akwai tension in tansiyon ta yi ma mace yawa shi ma wannan hawan jini hmm. shi ma dole sai an yi ma mace tiyata akwai ciwon zuciya hmm. ciwon zuciya in mace tana da shi dole sai an yi mata tiyata akwai kuma kamar waɗanda yara da ake ma aure da wuri hmm. da ba su kai ba wurin aihuwa kenan jikinsu bai da ƙwarin da za su aihuwa da kansu irin waɗannan duk ya kamata a musu tiyata akwai waɗanda ke yoyon hutsari kamar kun san matsalar da ke kawo yoyon hutsari ita ta lalle ƙananan yaran nan da ake ma aure da wuri da za su zamnawa su ga labai ta naƙuda takici takicanyewa hali ake kansu gidan likita haraka ta ɓaci sai ka ga sun aihu wata ran uwa sai ta taho da yoyon hitsarin nan dan kuma bai tsaya ba kenan waɗannan irin su dole in aka kasance in aka samu waɗannan kenan aihuwar da duk za su yi dole sai an kai su babban likita inda za a yi musu tiyata. Mm. Eh, eh, to madalla eh, madan amina bari in dawo wajen ku wato kuna shugabantar wannan kungiya ta yan jarida da ke kula da harkokin kiwon lafiya shin idan na tambaye ku kun taba kai ziyara a wuraren da ake gudanar da wannan aiki na tiyata ga matan da suka fuskanci matsaloli wajen haihuwa to ba mu taba daukar takalmi dai mu sa mu ce bari mu taimaka ziyara mu ga me ake me ake aikata amma muna samun mutane mata wanda suke zuwa suna kawo kukansu gare mu mm. suna ganin cewa in suka zo kila wasu abubuwan suka gaya mu ko ma kai kukan inda ya kamata ya shiga mm. muna sa mutane da yawa masu haka nan muna samun mata waɗanda suka je gurin aihuwa wanda in suka samu matsala suna zuwa suna kawo kukansu gare mu ko wajen tiyata ko irin da ake gwallaza musu ko wasu abubuwa wanda ake amsa gare su wanda ake cewa ba haka nan bane ba mm. muna samun makon maza wanda sun ka kai matansu ko 'yan uwansu wanda suke kula da su don ni akwai namijin da ya taba ma zuwa ya ce mani bari na ka miki takardun ɗiyar shi ce da aka kawo mishi daga ƙauye matsala ce ta samu ta intervention ce kuɗin da ya kashe sun kusa kai na san mil mm. kuma nan cikin matar ta mm. ya ce mishi a'a na ce ba a yin haka nan na ce tun da dai ka gaya mu mun shi amma ma matsa mu bincika mu ga menene yake wakana mm. aikin magabata ne ko aikin ayan karbin waka shata ne cewa da yan kasa tunda akwai wani bi abubuwan da ake yi magabata ba su da kamar ba a mugun sarki sai mugun mugun bahade ka gani ko don kamar haka dai mu muka dauki abin amma dai har da haka nan kin mutane suna kuka. Eh, to kamar idan an ka ɗauki batun ga wannan na tiyata eh, kamar ya zama ruwan dare gama duniya a musamman a cikin wannan ƙasa tam ta Nijar. An lura da cewa yanzu mata bai kai lokaci a yi tiyata ba amma ana musu ganin cewa kamar yadda madan ta bayyana ana fuskantar matsalolin da su mata suke suke fuskantar su. Eh, matsala. Yanzu a matsayin ku na shugabar wannan kungiya ta 'yan jarida masu harkar kiwon lafiya akwai wani sako ganin cewa ita wannan matsala ta tiyata a kasar ta Nijar kamar dai an san da ita yanzu babu damuwa kanta. Ni bi mata Allah na tuba ka yahe ni in ba dan zamani ba tiyata in ba dole ba ka ta kai kanka a heda ka. Ai sai da matsala ko mm. amma akwai mata wanda nake gani inda kika ga watan ki ya tsaya aka kulisa aka ce a lokaci kaza akwai sauran da in ka je awo na karshe sai a ce sauran sati da ko a baka sati biyu to cikin mm. sati na ɗaya maimakin ki tai ki haƙurin Allah ka aihuwa ki aihu sai ki take bada kuɗi ki ce ayi miki tiyata so ki ke baki iyayen naƙuda muna ganin mata da masu hakan kenan waɗannan mata in suka je wurin tiyata suka bada kuɗi daidai ne tunda su suka nema a yi musu ba akan ka'ida ba ne ba wannan su kuɗin su ne suka zo suka yi unwani da su saboda me saboda a musu saboda sun ce su ba su iya haƙurin wahalar naƙuda na ɗaya me akwai waɗanda matsala ce ke kawo su kuma an matsala ta kawo su ba su da hali kuma ga yadda muka ji bisa takardu an ce duk wanda ya zo duka ake ɗauka ba duka ake ɗauka ba amma dai tiyata an ce kyauta ce mm. to ta wani fanni yake kyauta mu bamu sani ba mm. amma dai ana amsa kuɗi ko ba gaskiya da yake muna tare da eh shikin ne don ka ina ji ita ga tana eh, eh, shugaban eh, liktar mata ta isaka ga mu yaya ne amma mutane suna kashe kuɗi sosai mm. amma an ce kyauta ce amma kuma ana kashe kuɗi yaya ne ake ana kashe kuɗi shine muke so yanzu mu gane ba mu so mu hito mu hito wantar wato yanzu abu ne wanda ya riga ya zamanto dole ne sai mun yi magana mun yi amma akwai mutane da yawa har takardu suna kawo mu na likita wanda ake amsa kuɗi gare su kuma kuɗi ma ɗau kuɗi. Mm, to amma idan gawo zaharatu wato idan an ka ce likitar uh, mata ta isa ka gazobi wato da an dai isa a kai ca za a yi nan ne dai mata suke haihuwa kuma yawancin um, hoshi da ake yi nan ne ake yi eh, kamar a maraɗi ne idan an ka ce likitan mata sai a ce likitan reza wai eh, da an ce reza dai an san hoshi ne za a yi shin wannan ƙarin suna ne ko kuma da dai wato aiki ne ya kawo haka dan ake kimanta wato wannan likita taku mhm, na gode to kamar dai matamta isa gazobi matamta ce ake ce da ta reference mhm. eh wadda babban maternity ce da sai in ta kasance da ta kiya karamin likita yana a a kawo maternity kenan ita da zamanta ma da wannan aiki ne aka santa na tiyata. Mm. eh kamar duk macen da ke iya aihuwa da kanta ya kamata ta zamana cikin maternity ta anguwa mhm. ta aihu kamar in harka ta kai ta kawo ne ta ki ta canyi kamar an samu wasu matsaloli an samu matsala yan a mm. kawo maternity mu ita maternity wannan gazobi da sunan tiyata ne aka santa dama mm. eh da sunan tiyata na aka santa to kamar yanda Amina ta kwatanta lalle tiyata haraka kuɗi ce amma wannan kuɗi tun shekara dubu biyu da biyar mm. aka gwamnati ta ɗauki wannan bisa kanta Mm-hmm. duk abin da a haraka tiyata gwamnati ta ɗauki wannan bisa kanta na haraka ita za ta biyan mm, likita nauyi duka mm. na aiki ita za ta biyan likita don likita su yi wannan aiki to sai ya kawo tikas wataran kana shi ana cewa mata na biyan kuɗi mata ba su biyan kuɗi to lalle ban cewa mata ba su biyan kuɗi dan dai dan wake guda aka ci gaba ta iri amma mu wajen mu lalle akwai inda ake biyan kuɗi nan ma inda aka yi ma mace tiyata kamar wanda son eh, premier category mm. wanda son premier category wannan shi na biyan kuɗin ɗaki amma wanda duk aka kai troisième category wannan in aka yi ma tiyatar har ka kare har ka tai gidanka ka komo kana fansama duk wannan bisa kan gwamnati ne ya doke shi mm. eh, eh. to ai a baya nan kuma ƙara jaddada cewa wato waɗannan kuɗaɗe na tiyata ko kuma ita tiyatar ma ga mm-hmm. mata kyauta ne ake ta amma kun bayyana cewa wasu matan kuma ana biya misali kamar 'yan kasashen waje da ke cikin wannan ƙasa ta mutan haka nan ne haka nan ne dan dai ita wannan gara gratuity da ake faɗi mm. da gwamnati ta ɗauka ba ta shahi ƙyan ƙasar waje ba ƙyan ƙasar Nijar an kace wanda duk ya kasance da ɗan Nijar na dan dai ko tahowa ka yi ko mishi a ɗan ƙasar waje ko mata ɗan ƙasar waje ana tambayar ka takardar ka in dai kana da nationality Nigerian wannan gratuity nan ta shahi ka kenan ba amsa ko dala amma in dan kasar waje ne jika 150 ake biya a nan maternity ga zobi in an ka ma mace tiyata to tambayar ta wai ita ce shin idan ita tiyatar ana yin ta kyauta to sayan magungunan kuma sai a ga wani bi sayan magungunan ya wuce wato kuɗin tiyata din to ya shi an zo an ce a yi ma wannan mace aiki kyauta amma kuma kuɗin da za a sayi magunguna da sauran sai wuce ma kuɗin da za a tiyata ana fuskantar irin waɗannan matsaloli shin ya ne batun yake a mhm. daga wajen to lalle sayan magunguna kamar maternity akwai dai wani abu da ake ce ma kit kayan mhm. aikin ne mhm. kit da ake constituye nan cikin farmasikin maternity duk mace da za a yi ma tiyatar ana cikin nan ana sa kayan aikin da duk ya kamata lalle wata ana samun dan tangarda zuwa ga haraka wani magani da ake sama mata kwana wanda ake sa a kwantar da mace eh. anesthesia ana mhm. samun matsala zuwa ga wannan tun daga harkar anesthesi kinan wannan sai an general duk mhm. yawancin farmasi ne wataran ba a samun shi mhm. dan kaman koman da ne ake sai wani da wani ake sai ma shi mai sai ya kasance da wataran mata da kansu ma suke zuwa su samu sun yi samu shi bisa ga wani likita ya samu shi. haka su matan sun kai samun likita to wannan wannan abun ga muna nan mu ma muna ta kididdiga bayan wannan eh dan mu eh. siyo kan wannan eh. amma mu da kanmu maternity kamar yanzu wannan produit kin pharmacian kin mu su suke contact da laboratoire laboratoire hmm. dan su samu muna waɗannan magunguna hmm. eh to madan a matsayin ku ta shugabar wato wannan mataimakin shugaban likitar mata ta gazobi kamar idan ka ce a shekara ko a wata ko a yini tiyata nawa ake yi ma mata a misalin ce a ini yana kai tiyata sha biyar zuwa ashirin mm. sha biyar zuwa ashirin dan dai ga shekarar bara dai mun samu wajen tiyata dubu da saba'in a shekarar bara 2006 tiyata dubu biyar da saba'in to a yanka duba waɗannan ayyuka suna ta karuwa maimakon su rage shin me ke kawo <laughs> yawan matan da ake lalle na gode da kun kai min wannan tambaya kun san lalle an ka ce al'umma na karuwa mm-hmm. kuma kungiya in kuka ɗauki kama kungiya da ke kulawa da lahiya ta duniya duka mm-hmm. ta kwatanta da bisa kashi ɗari sha biyar duk ya kamata a yi musu tiyata in ana so a ciwo kan mace-macen da mata ke yi mm-hmm. zuwa wurin aihuwa amma ya kasance nan nishar ko biyar ba mu kai ba bisa ɗari duk da yawan tiyatar da muka yi a matarin ga zobe har yau ga nishar duka ba a kai biyar bisa kashi ɗari eh kenan mutane su bar ganin kama ana yawan tiyata maternity maternity wannan gazobi aikin ta ne hmm. kenan bisa ga aihuwar da duk ya kamata da aka kawo bisa mace dari in an kawo ya kamata a ce duk tiyata ta an kai musu amma duk da haka nan dai sattin na muka har yanzu bisa ga mace dari da ke tahowa aihuwa hmm. sattin dai ne ake ma hmm. tiyatar arba'in kin sun aihu da kansu. Eh, mun ka dawo kan matsalolin da ake fuskanta wajen wato wannan haihuwa ta mata da kuma take eh, kai a sa ma a yi tiyata an mhm. bayyana cewa matsaloli sun shafi wato zubar jini mhm. da yake wuce kima shin shi kawa adadin mutane mata kamar da suke mutuwa a wannan lokaci tunda eh, zubar jini ga mace da ta haihu akwai babban matsala akwai babban matsala walla dan dai ka in an kwatanta bisa ga kashi mace kashi 100 an doka mace 25 kenan duk ka zubar jini ta mm. in an doke mace 20 kuma bisa bayan waɗance 25 duka buga harkar rishin jini na mm. kenan akwai matsala matsala kuma daga cimakanmu na lalle in mun tsaya mu ci abin da muke produra a nan kasar Nijar. Kamar abin da eh, abin da ake lokal man ci da muke in mun ba ta girma. Mm. Dan dai akwai matsalar jini gidan mm. likitoci, akwai matsalar jini kwarai. don haka nan ma ina jayo hankalin mutane a kwatanta mu da tun wurin awo ana kwatanta ma mata kamar in matsala ta kwaru. ya kamata mace ta san da in za ta aihuwa a samu cikin gida a samu mutane masu ƙarfi mm-hmm. waɗanda ke iya su ba da jini kamar su taimaka mata in mm-hmm. kamar matsala ta mm-hmm. samu kenan mata ya kamata su kama wannan da mahimmanci sai kaga sai an taho likita na in babu wannan jini sa'annan ake gudu kuma da an diba an ka gani tsohuwa ce zatar kanyo mace ko wata mai goyo ce kuma mai tsoho da mai goyo ba su iya su taimaka mace bisa ga harkar jini kenan ya kamata maza ma su ɗauki wannan da muhimmanci mace in dai tana da ciki ya kamata a kiyaye ta ci abinci mai kwari shi da ke ƙara mata jini kuma a biɗi mutane da ta kai wata bakwai a biɗi mutane da waɗanda za a cewa da duk za ta likita ga waɗanda za su tayya su taimaka mata da shin nan Allah na tuba shin nan in ma an ɗiba an aje shi ko ba a bata ba wani yana unhwani da shi ana aksidan akwai yara masu imasi da suke iya su yi haraka wannan shin shi mm. dai ne babban matsalar mu mm. matar to hin in dawo gare ko bari in dawo ga madan Amina madan Amina kungiyar taku tana gudanar da ayyukan fadakar da jama'a musamman mutanen da ke karkara kan harkar nan ta haihuwa a dunkule a dunkule sai mu ce muna aikatawa kwarai ma muna faɗakar da mutane tun da mu abin da muke inda kamar muna samun goyon baya ga sunan su likitoci sai da ka cunkune su mun kai musu lahi lokacin nan suke sanin cewa a mutanen ga ai su sun matsa mu amma su kama mun mu kama musu aiki na kwarai ba su kamawa ba su kama mu aiki na kwarai sai suka zama suka to muka to kamar ba wai mu muna taimaka musu kamar muna bata musu ne orke duk wanda yake eh duk wanda yake zuwa ya ce maka wani abin ga da kake yi ba na kwarai bane ba ba makinka bane ba yanzu ta yi magana ta ce babban matsalar da suke samu game da mata wurin tiyata ne dishin jini matsalar jini eh ba su da matsalar jini na mutane ne su kai ashe eh kwarai ko ina nan ni na ina nan duka Niger tana tana jina mu mun taba kungiyar mu mun taba shirya wannan eh sati mm, eh, sati na, fadakar faɗakar da mutane mm-hmm. game da aje a bada jini mm-hmm. akan mun muna 'yan jarida mm. babu radio babu tele wadda bata sa mu hannu ba sai da mun kai maimakin mako sai da mun kai sati biyu muna yi babu kuma me ake ce ma abu gama ta shugaban kasa wallahi wallahi daren yau muka ba karu an kai mata gobe tun da sassa ta kira mu karama ai babba Aishatu hmm. ta ce mu zo in dai harka ta bada jini ne za mu shi zan shiga gaban ku a taimaki mutane kuma na dauki alkawali duk lokacin da kun kai niya in nan garin in wani gari zan shiga gaba a je a faɗakar da mutane a ceci mata game da wannan matsala ta rashin jini mun ka zo mun kai aikin ga ta zo ta shiga gaba ita ta fara ba da jininta ina da imashin kuna so sai in bata mm. ita ta zo gaba ta yi lansaman kin ba da jinin yanzu da shekara ta dawo mu zo mu sake matar kin taimaka mu ku kai Mm, irin wannan taimako mu wanda muke so akan muna yan jarida mine ne bai mu ta yawan dumi ga radio mm. tele kullun ka zo ka ce ma radio ba ni kyauta in yi magana ai ka samu dan abu kadan dunguna mai ka ce mm. wani amshi ko amma su abu su gyara mu wani abu na ɗaya na biyu inda ake ya kamata su kama kuma can sai NTS kin da abun ya kewayo mu mu da muka kawo musu fasaha sai suka ware mu suka tai suka yi su kaɗai ba tare da mu tana ba tare da 'yan jarida ba mm. kuma na tabbatar daga shekarar nan matsaloli a kashi ban ce maka kashi a kashi cikin ɗari na rince da Allah da annabi sattin ta rage cikin mm. harkar ba da jini don magabatan nan tun daga ministrodi har da su da kamfani cesium babu wanda bai ba da jini ba ONG association sai ta Allah ka bude tele ga ta zamne kaga ana ba da jini mine ne muhari mu ne rezo da journalist mu ne muhari mm. da sauran gidajen radiyoyi don ba mu kadai ba tun da mun ka jaye hannu mun ka bari abin ya koma ya faɗi warwas saboda abin sai aka maida shi kamar son rai mu ko muna yi ne saboda ƙasa ba wani abu ne ake bamu muna yi ne saboda ƙasa saboda harka jini mm. tana yi wa kai ne kana yi wa ni ne tana yi wa ke ce mm. duk wanda ya ce zai taimaka mu da jini jini rai ne ba a saida shi mm. ba a ɗebo shi wani wuri kuma ba a sarrafa shi bari sake dawa kan madan gawo zaharatu eh, kun ji bayanin da amina ta bayar kan wannan batu da kuka tabo na cewa babban matsalar da ake fuskanta shine wajen haihuwa inda mata suke rasa jini kuma ya kamata a rika rako su tare da mayan da za su iya ba da jinin su ba tsaffi ba ko mata masu juna biyu shin bayanin na amina haka ne akwai ƙari da za ku yi to ƙarin da za ni dai bisa ga eh, bayanin da amina ta yi aka ce hannu bi ga wankin juna sosai kuma yau in kaman réseau na journaliste suka tuntubi e, eh, lalle ba association de sage femme ba suka tuntuɓi maternité bisa ga ai tsari na a tsaida magana bisa ga harkar taimakon da za a yi wallahi ba mu kiya musu kamar yadda ta kwatanta ni amina eh, so biyu ke ga muna zakuwa nan muna muhawara amma ban taba ki muhawara ta farafuwar udon da sa mm. mai yau kai ta tabo abin da nika so dan dai nan matsala babba ce harkar rishin jini tana tada mun hankali kwarai eh nan yanzu eh yanzu ni tambayar ta na zani in Allah ya yarda hulɗa za mu yi tare in Allah ya yarda dan abin da duk zai sa matan mu su samu abin da ya kamata bisa ga harka ceton rayukansu wallahi muna tarbon su ɗari bisa ɗari kuma muna mutu goyon baya bisa ga wannan mm. in Allah ya rai da za mu aiki tare eh, to kenan wannan batu na ba da shi ni za a warware shi a nan gaba to in dawo gare ke madan kan wato eh, matsalolin nan da mata masu juna biyu da suke eh, karkara saboda idan ka duba yawancin lokaci idan mace za ta haihu an ka samu matsaloli akan garza da ita zuwa wato matan zobi shin kahin ma a zo da waɗannan mata masu juna biyu da suka samu matsaloli musamman ma a karkara saboda a nan birane mata ba su fuskantar waɗannan matsaloli fiye da su matan da ke karkara shin wani saƙo ne wani kira ne gare ku ganin cewa wannan matsala da mata masu juna biyu suke fuskanta karkara eh, za a iya warware ta kafin a zo ma matante ga zubi haka nan ne to wallahi kun san mace-macen mata da ake kuka da shi bisa ga harkar juna biyu ya ƙumshi abu uku abu uku shine zan kwatanta kaman ga karkara lalle da kace ga karkara mm. mace in tana da juna biyu in kamar tana za ta wurin nakuda ba ta da incin da za ta tashi ta tai likita sai an nemo in mijin bai gida sarakuwa ce ko wani ya miji ko wani kana miji wani dan uwan miji dai da sai kanta likita mm. kenan tun da nan akwai matsala kaga wannan ya kamata a kiyaye bayan wannan kuma akwai transport dokan mm. nan tatar za a yi zuwa likita eh, da gida a kai ta likita lalle akwai matsala hanyoyi wata ran kuma mota ce babu a wuri kenan nan ma za ta samu wata matsala yanzu in an ka tashi da nan kuma an ka isa likita wata ran a iske likita da magani ko babu magani likitan yana nan ko bai nan kenan wannan dai ya kamata waɗanga abubuwan uku a dibe su a dibe su wane ne zai dibin su ma'ikanta ne za su dibin su a tsaya a tattamna a gani wannan ya kamata yanda aka ce mace ta samu incin kanta tunda lahiyar ta ita ce ta shawa lahiyar ita ce ta shawa kenan a barta in matsala ta same ta ta tai likita ba sai da lalle an san miji shi na da inci kwarai bisa matar shi amma in lahiyar ta ce ta tai likita mm. lokacin da ya kamata mm. kuma a samu a ciyo kan wannan harka transport in kamar mace ba ta da mota nan cikin yamaikin ma ana cewa ka ga makwabcinka in yana da mota in lokacin nakuda yayi a faɗa mishi tun da wuri eh in wance za ta likita mun neme ka da Allah ka kai mana ita likita wannan ya kamata a taimaka da bisa kuma gidan likitoti ya kamata su ma ma'ikonta su riba su gani likitoti ya kamata a sa likita da ya kamata cikin likita su yi aiki kuma a ba su kayan aikin da ya kamata to da kuka ɗauko wannan batu eh, shin bayan su matan a yi musu wannan tiyata shin ya kulawarsu take haddai su samu wannan kurji nasu ya warke to in an kai musu wannan tiyata lalle gidan likitoci duka suna da hanyar su rike sosai lokacin da aka yi fansama fansama kuma bayan kwana uku ake yin shi da an yi kwana uku an kai ma fansaman kin nan na hwara an ka ga ba wani ruwa ba wani matsala sai a saki mace inan mm. kwana hudu kwana biyar dai in babu wata matsala ana sallama ta ta gida in ta tayi gida kuma tana komowa kwana biyu zuwa kwana biyu tana tahowa wurin fansama har lokacin da kurishin ke farkewa amma duk waɗannan uh, kwanaki duk dai mutum shi ke sayan yan uwa su ke sayan magunguna ba a saye ba a sayan magunguna ni dai kai to ban san wasu likita ba ba a sayan magunguna eh <laughs> ba a sayan magunguna saboda mhm, akwai mhm. ina zuwa mu da Amina eh ah, akwai cikin kitkin nan da nake ce muku inda duk kitkin nan akwai su serum da komi da ya kamata mm. inda duk aka tai block aka yi tiyatar kin nan kenan waɗannan serum an ka kare aiki da su to bayan shi akwai kyan hadiya da aka sawa mm. kyan hadiyan nan suna maganin palium antibiotic da fer mm. maganin da ke kara ma mace ne. su waɗannan da kayan fansama ah. ana sa betadine kuma ana sa mm-hmm. compressed cikin kit kin nan bayan lokacin da kuka yi wannan kuma bayani kan batun eh, tiyata a cikin wannan likita ta gazobi mm-hmm. wato wasu wani matakin da kuka dauka shine na rage yawan mutane matan da suke zuwa a nan matanta ka gazobi sahihu kamar kuna fata sauran cibiyoyin kawar eh, pudire su rika rike mata suna haihuwa can maimakon kai tsaye a zo matanta gazobi to tambayar da nake so in shine wani ban Allah ya ce a lokacin da wato ƙaunasa ta ta za ta haihuwa an ka ɗauke ta an ka je da ita matante direr da aka je da ita can matsalar su ba su da kan aiki amma an sai magani an sai magani daga can pudirar ɗin sai aka zo da ita a nan matante isaka gazobi wannan magana da nake muku mutunan likita ne shi ma da ya zo a nan matante gazobi yanzu magungunan nan da ya saya a can fudirar da an ka ya zo nuna su kuma duka ɗaya ne an ka ce ba za a aiki da su ba sai ya sayi na eh, ka ga zubi shin a matsayin ku na mataimakiyar eh, shugaban wannan likita mi za ku ce kan wannan al'amari to bisa ga wannan al'amari abinda duk baka gani baka shaida ba mm. ba ni cewa an yi ba ni cewa ba yi ba amma ni na tabbata yau dai a eh, farmasin mu in kuka ta farmasiyan ce gare mu kwararra doktor ce mm. wannan kit muna komi mukai muna positionin kitkin nan ana kwatantawa kamar tiyata nawa ya kamata a yi ga ini cikin kitkin nan suna ne kwatanta muku magungunan da ya kamata a sa mm. cikin kitkin nan amma ni to abu ne lalle kun ce an yi wannan samu verification Allah an so maganin eh, amma a zo a yi amfani da shi sai an ka ce a sai dai maganin da ke nan matanti alhali kuma duka maganin guda ne kuma to ni dai ban ce muku ba ai ba amma dai in Allah ya rada samu eh <laughs> ban san ko ban kuna iya bani ranar dan dai abu duk yana son yana son eh, bincike haka ne sosai kwarai ko abin da nake so ku mm. gane mm. eh eh kamar wata rana tare da baba muna da ba na taba ce mishi ina so in an zo an ce maka na kalkashin ka sun aikata kaza mhm. kada kai gardama ce ka za ka bincika saboda mi saboda wata rana in kana gardama kai da kanka za a darmiya tare da su paske mm. suna aikata suna aikata hauta rana shi ta hiya shi kai gare ka mhm. ko da sanin ka ko ba da sanin ka abin ya zama maka matsala mhm. saboda abu wanda ba na kwarai ba ba a yin shi maga ba ta san da shi tun da yau ni in na ta yi ba a san ina da halaka da ke wataƙila aka mana wani abu wanda bai kamata ba na in tsare ki ko mhm. to wanda bai da ikon ya zo ya gane ki na ƙasar nan abin da suka ga dama su za su aikata mishi haka ne ko ba haka bane ba tun da na ɗaya bai da iko bai da wanda zai je ya gaya ma bai wanda san bai san inda zai tahiya ba kuma shi bai da lahiya dole rayuwar shi ce ya zo ceto kenan abun da aka ce aikata dole ne aikata saboda ya ce ciran shi amma wannan zancen amsar kuɗi da sayan magunguna ni fa na gaya miki saboda jaya bata da kyau in kana tare da mutane mu muna aikin mu ne dan mu taimaka a gyara ko ba dan mu taimaka a bata ba wani abun baka hituwa ka ce wani kaza wani kaza sai ka bata mutun tuwon shi hmm. ban gari ba da zaka ci ciki mutun da kai tuwon nan cin shi zaka yi in ka bata shi ka gani ko me ni ana kamun hal kardu akwai wanda ya kamun ordonance ordonance na fi son mil ordonance da takarda da kawo biya kaza sai da ya lissafa min su ya ce mini ga su madandan gobe na ce ina amshe su ma karya nake maka ba zan yi abin da ka ce su in maka ba mi in na da lokaci ya kama ni in musu magana na ce na yi magana wanda ba da hali ne ake ma saboda ni yau da aka san an san ni ba a amsa gare ni kamar yadda muka ce ne matsalar uh, ba wai a yi tiyata ba kyauta ba ne matsalar sayan magungunan ne da ake ce a yake wuce kima ƙara ma a amshi kuɗi ga tiyatar da sayan magungunan <laughs> ito bare eh, madan ta amsa wannan eh, tambaya ko da yake mun dan tabo ta dazu dazu nan ina so in dawo kan ita wannan aiki na tiyata shin za a yi tiyata kamar yana da alfanu ga mata kuma akwai adadin da ake yi da an yi wannan adadi na hoshi ba za a sake hoshin ba ko kuma kawai ana iya yi ma mace a yaushe idan ta haihu to lalle akwai adadi na hoshi da in an kai ma mace yana yiwuwa ba za a ƙara yi mata ba aihuwar ta na daga baya sai ta ƙara aihuwa amma in aka zan hoshi an yi ya kai nawa so ɗaya so biyu so kamar to yana yiwa yanzu da ta yi aihuwa a ce dan tubarkalla yana da girma mm. ba ta iya aihuwa ta ce da kan ta ba ko ko dan ya zo a gilme mm-hmm. shine ake ce ma transfers dan mm. ya zo a gilme wannan dole daɗa sai an yi mata washi amma in ta komo tana yiwuwa ta aihu da kanta mm. amma akwai kamar plu ana karawa ana yin washi da yawa dole dai teran kin ya zan dole sai hoshi hmm. eh kenan mace ta ta saba ta ta saba eh, eh. eh kuma kamar dai yanda Amina ta kwatanta ne kun san akwai mata da yau da yawa to yan bariki ma za mu hmm. kiran su dan dai mace Allah na tuba duk abin da Allah ya sa kana iya aihuwa da kanka za ya kai ka tai ka ce a yi programin ka ka aihu da kanka wannan Allah ya raba kowa ci kuma wannan kuɗi ne ake badawa da yau kuma a hujjojin da su matan suke bada kawai ba son su yi saurin tsuwa yawanci haka suke haka suke cewa yawancin su duka aikin banza ne kai abin da Allah ya doro ma amma kuma aljihun su ya ji mm. tunda dai yawancin su duk clinic suke tahiya to madam mu dawo kan waɗannan mata da ke da fama da matsalar yoyon tsari mm-hmm. shin su kuma idan lokacin suna ciki za su haihuwa ilatila sai an yi musu tiyata halatila sai an musu tiyata tunda harka yoyon hitsari sa shi lalle kan ɗani in ya taho ya daɗe yana son ya hutu bai hutu ba shi ke sa waɗannan watotin duk sun saki mm. sun yi lashe haka ga wataran halga vesi mm. tunda wataran hagar tom yake kawowa amma na vesi kin da mahitsara shi yake da yawa shi ke sa yoyon tsarin yana yawa kenan duk aihuwar da za su yi sai an ɗauki wannan mataki a ɗauki lokaci a samu ai musu tiyata don su samu su samu kansu. To in kamar matsala su matan da an kai ma tiyata ba su iya fuskantar ita wannan matsalar ta yoyon hitsari. Tiyata an kai ta da wuri babu wani matsalar yoyon hitsari. Mm. Su wannan yoyon hitsari kamar waɗanda ba su samu tiyata na lokacin da ya kamata. Mm. Eh dama an kwatanta kaman ba san kin bai kosa ba. Mm-hmm. Mm, halittar da an kai musu bata kosa ba kenan dole na wannan matsala a same ta ba a samu an kai tiyata da wuri ba har ta samu ta aihu da kanta. to in ta aihu komi ya saki hmm. shi ke kawo wannan yoyon hitsari to ina ra'ayin ku a game da kokarin da ta kamata magabata su yi na samar da wato wuraren haihuwa a ƙauyuka ganin cewa idan mace tana da ciki za ta haihuwa ilatila sai an kawo ta idan an samu matsala shin wannan ba ku gani zai shine yake ƙara kawo mace-macen mata wajen haihuwa to kamar dai likitoci ƙauye-ƙauye duk su samu likitoci yanzu kuna gani ana ta recruitment lalle ana ta recruitment kenan duk likitan ƙauyen da akwai likita a ajiye mai likita ƙwararre wanda zai kula ma mata likita ƙwararre shine surge farm ko infirmiye da za su kulawa da haraka su taimaka mata tunga ciki dan dai tunga ciki na ya kamata a ɗauki matakai mace in ba ta yi awon ciki ba bata san da aihuwar likita ya hmm. kamata ba ko aihuwar likita bai kamata ba saboda yawanci ma matan su kankan suna jahilcin wato eh, zuwa likita lokacin ciki kuma ya kamata matan su kwarai mace da ta san ta ƙetare wata ya kamata ta tai likita tunda in ka ta likita sa'an nan za a kwatantawa da tana iya aihuwa da kanta ko ba ta iya aihuwa da kanta kuma ana kwatanta ma lokaci zuwa lokaci ya kamata a diba a ga lahiyar danka a diba lahiyar ka to yanzu kamar idan matan da ke kawai suna sauraron mu masu na biyu shin wani sako ne kira ne zaka musu na ganin cewa sun kare kansu da wannan aiki na tiyata sakon da zan kwatanta musu dai su tai likita in suka tai likita suka yi awon ciki ana kwatanta musu dan dai zaman nan gida shine zai kawo matsala kuma ka a tsaya gida a aihu komi aka yi a taho likita a aihu madan mu dawo kan waɗannan mata ban Allah da ke fama da wannan washi eh, da aka musu ko tiyata eh, eh, na kai ziyara wani lokaci a cikin matante isaka gazobi na ga yadda mata suke kwantsam a ko'ina shin waɗannan matakai ne za ku ɗauka na ganin cewa yawan matan da ke zuwa ana musu aiki ko da yake kun ce adadin nijar ba ta kai adadin da ya kamata ba na majalisar ɗinkin duna wajen yawan tiyata a cikin wannan ƙasa matasa ta mutan jiya amma e, e, e, yawan matan da suke zuwa matanti ya yawa har ya kai a wani lokacin sai ka ga matan ga sunan ko ina kuma da tiyata a kwakwance shin ya za ku da irin waɗannan matsaloli mhm. lalle matsala akwai ta dan yanzu ma in ka tafi ɗakin da dai ake naƙuda ɗaki ne mai gado hudu mm. amma kana iske wataran mace talatin talatin da biyar ciki suna nan kwakwance mutum uku mutum hudu bisa gado wasu na halga ƙasa lalle akwai matsala matsala kuma ita ce na kwatanta kamar maternity nan da a cikin angoyi hmm. suna ya kamata su aikin su yanda ya kamata dan da yawancin mata duk da annan ciki lalle akwai waɗanda za a yi mata yata amma yawancin su duka sai ka ga mace ce da ciki da rishin jini mace ce da ciki da falu waɗannan kuma mata waɗanda ke iya zama cikin su na ai musu aiki hmm. yanda akwai gynecolog maternity haka nan cikin maternity kin danya mai Mm. na yakin nan duk yawancin suna to miki kawo wannan matsala na ganin cewa su waɗannan likitoci ba su tsaya su yi aikin su yadda ya kamata wannan wannan ni ban iya baku wannan amsa <laughs> dan dai duk karatu guda ne sun kai mm. shine ko lokacin duk karatu guda sun kai mm-hmm. kayan aiki ne ba su da aikin ne ba su tsayawa su yi wancan ban sani ba amma dai muna jan hankalin su su ma'aikatan da hankalin yan direction regional ta mm-hmm. santekin mm-hmm. nyamai don ta kula ta sa kowa ya yi aikin shi yadda ya kamata Respekin pyramid kin sanitar kin na a yi shi hmm. likita inda ya kamata ka tai ka tsaya can kenan ba sai ka tashi fau directement ka ce ka taho maternity ba shike kawo cinkoson shike kawo cinkoso da in ka taho maternity to barkalla in ka taho wata ran ba ma lokacin aiki ba hal dai in an ce ma aiki ya sabka sai ka ce kasuwa bisa ce in ka zo maternity gani. da 'yan gani da waɗanda ke rikan da dai matan ma masu malatan da bai kamata su zo a nan ba duk suna nan muna kawo kukan mu wallahi to ku wanne waɗanne matakai ne za ku ɗauka idan wannan ya riga ya faru domin daidaita wannan matakai mun taɓa ɗaukan matakai tun da takanas mun taɓa zuwa mu iske da rasfi kuma mun taɓa rubuta takarda mu aika hal minister de la santé hmm. minister de la santé tare da su ma mun taɓa yin communication ana tahowa ana jan hankalin mata ana jan hankalin su ma ma'aikatan da aka kai wurin wurin likitocin nan don su kula ma matan nan da ke hutuwa daga can hmm. ana jan hankali amma har yau dai bamu ciwo kan abun ba kenan muna ƙara sake kukan mu kuma aiki ne ba aiki ne da ya kamata a tsaya ba ta yin shi ne za a yi ta yin shi ne mm. za a yi sa'an ɗaya za a ciwo kan wannan abu eto eh, eh, duk da haka ɗin kuma idan ka duba matsalar da mata masu juna biyu ko waɗanda aka ma hoshi eh, shine wato wasu daga cikin likitoci dama ba, a taruwa duka a, lalace akwai yadda ta kamata mutane su rika tarban mara lafiya ko mata masu cikuna amma yawanci mata sai kaji suna cewa a likitocin ma suna musu maganganu da babu tarbo na gari shin wani kira gare ku a matsayin ku na mataimakiyar shugaba a wannan likita ta matanti isa kan gazobi harkar tarbo dai kuna ganin goma ministar mai sadarwa da harkar lafiya ya hito yana zancen a tarbi mutane a tarbi mutane dan dai yau bakon kama in ka tarbe shi gida bai ganin ka maka kuma a likita ce duk dan malatin da ka tarbe shi da hannu biyu ciyon shi ya ragu sosai da kashi hamsin kenan shan hankalin da zan yi abin nan da aka koya mana lakwal kuma kun san haraka tarbiyya ce wani mm-hmm. wani tarbiya gidan su ce in ya hito da ita sai kaga in ya taho duka mance ta shiga mm. muna ku kwatamta ma muna kwatamta ma likita goma sun ka taho mun ka ce problem kin da duka ɗoko wata ran miji na ke ka wata ran wani ne ke ka in ka taho bakin kokon likita bar na in ka shiga ka tarbi yan malati yanda ya kamata dan dai harkar likita aikin likita Allah da ke iya ba mm. biyan mutum sosai kuɗin da sa a baka ba su biyan ka amma abin nan da za ka taimaka ma wani shi ne zai sa gobe kiyama Allah ya tarbe ka da shi. Ganin cewa idan mace ma tana da ciki komi ta yi magana ko da ta bata maka a bar biyarta da halinta a <laughs> kwaranta mata rai. ai fata Allah ya eh, sake ta lafiya madan kayan zo wajen ku bari dawo wajen madan Amina eh, game da batun tarbo a likitoci ana fuskantar irin waɗannan matsaloli ana faɗa tsakanin mai jinya da shi likita ko yawanci kuma a bangaren mata ne shin ya kuke ganin wannan al'amari to yanzu ai ina ganin cewa eh, su likitocin na gaba sun fara sun da da fara in ka ce in ka zo likita ana maka wulakanci ca suke a'a dan malati ne abba ya da kirki hmm. dan malati ina ga kirki dan malati mahaukaci ne kai kai ke da hankali kamar yadda ta hodi wannan tarbu in ka zo duk da abin da zo shi abin da zai bashi lahaya kadai yake nema duk ta hanyar da za bi in ta karhi in ta yaji in ta in yana da suma duka yana yi kenan shi dan malati bai kamata ma a kula da ra'ayin shi ba dan malati bai da ra'ayi in dai ya zo bai da lahiya a hmm. taimaka mai kadai ne ra'ayin shi babban ra'ayin da ke gare shi shine babban ra'ayin dan malati kenan kai likita wani bi in muka yi magana sai su ce a ah, ai wani bi aiki ne yake yin yawa ka gaji mutum kaza kaza aiki sana'a duk in ka zaɓe ta ka san tana da matsala akwai jin daɗin ta akwai matsalar ta kenan matsala in ta zo ruwa ka haɗe ta dole ne wani wanda zai zo duk in kana aiki da jama'a wani ya zo ya gaya maka magana da bata da daɗi dole ne tunda jama'a kake aiki da ita in ka fito da gidan ka zo za ka yi aiki da jama'a ka sa cikin kanka zan gamu da mutumin kirki zan gamu da mutum wanda ba na kirki ba in na gamu da mutumin kirki Allah ya sada mu da alheri in na gamu da lalatacce Allah ka nisanta da shi Allah ka raba da shi lafiya in ka sa wanga cikin kanka in ka zo wurin aikin ka ba za ka wulakanta kowa ba mm. me in ka sa garan ka mutumin ga ya zo neman rai wurin ka wanga aiki da ka samu sai ka mishi wulakanci gare shi to wallahi wallahi za ka yi aiki lada ba za ka samu ba za ka samu kuɗin su zama maka na ban ka dauki zini ka gani ko mm. ni zan ba da misali ba a daɗe ba ba a yi sati biyu ba likita Allah ya saka muku da alheri na ɗauki wata yarinya ban santa ba mijinta ya zo ya mini kuka ɗauka na zo in akwai mota ina da mota na ɗauke ta na kai ta nan matar ta mm. pudiriyar an ta mini wulakanci matar ne fudiriyar kin gani ko me da na she matar ta fudiriyar tarbon da aka min na harin na ji daɗi surplus automatic kuma aka kai ni na je na ga babban likita na kai yarinya ban san ta ba mm. Allah ne gama da ita kawai haka na je na ga babban likita ta rubuta min duka soshi wanda ya kamata a yi da ma na zo na kawo ta wurin 'yan likitocin wallahi wallahi mutanen nan ku taimaka musu madam wani vodu la yi eh, oh, eh, eh, oh, abin ga pudriyar mm, likita ya gya jikin nan mm. gaskiya mutane sun musu yawa a ƙasa ake samun mutane serum ido na ne gwada mini ba wani gaya mana ba ka gani ko likitoci kanana sun yi mini bakin gwalgo domin akwai wani abu kaɗan da suke yi wanda har yanzu a gurguje madan a gurguje wanda har yanzu ba su sake ba muna nan muna nazari kuma muna ci za mu ci gaba da ja sai ka zo abin da ake yi cikin gidan likita sai a ce ka tai wuri kaza a yi maka wani ɗan examen nan cikin gidan likita mine ne abu a cikin maternity epidural wannan wannan batu muna zuwa kan shi na sai shi sai aka ba mu takarda gashi surplus inda sun kaso su dan bata sai aka ce mana in tai wuri kaza ba ni gayin wurin kuma likitan na san kowace ce amma ita bata san kowa ce ce ni ba ki tai wuri kaza ayo miki kamin in ta in dawo an rihe ita ɗaya tawa ta mutu wadda na kawo ko sai daga nan cikin yaran ba su san da mun kai da ita ba na hito ce musu kai kaza nake so ya ake suka ce a yanzu ma ana yi kawo takarda kamin in shiga in hito har sun yi ma yarinya amma ita wacin ta sai na kai kuɗi wuri kaza to wannan halayen cikin mutanen ku ne kin gani ko mm, to shi na yanzu kin ga inda ni kamar ban san system kin ba sai in ce ana sa ai kaza kuma ta yaza ni in ta iyo kaza in yi dibin da hannun ku kuma gabata orke mutane ne sai hali ne na ɗaya ɗaya kwarorin mutane wanda yake zuwa dan wake ke bata madalla kin gani ko mm. to shine tarbe fisbila akwai canji kwarai. Eto eh, madan a dunkule dai sauran mu minti biyu eh, mi za ku eh, cewa a game da wannan matsala ta yi ma mata tiyata shin matsala ce wadda sai dai ana da matsala ake yi ma mata tiyata ko kuma yanzu a wannan zamani mata ma in suna bukata haka ne sai su je a yi musu tiyata kuma waɗannan matakai ne za ku ɗauka a ƙarshe domin jan hankalin su mata kan wannan batu na yi musu tiyata idan an samu matsala. mu dai ga ganin mu dai a ƙarshe dai sai ana akwai matsala ake ma mata tiyata sai in akwai matsala eh, sai in akwai inda ta yi kamari mm, yana ake ma mata tiyata ba farar guda ba dai da mace ta taho a ce a kai ta block ba haka nan ba ne mm. ba haka nan ba ne tun da kudi ba ku gani wannan operation wannan sa kwanan da aka yi ma mace ta tashi ko ta tashi wannan duka dan likita Allah na ya sani dan likita hannun shi gaba in ya samu mace kwana yana yin lalakari aikin nan ya ga ta tashi to dan wannan ma yana sa a ce ba ta yiwuwa a ce mace duk ta taho a sa ta block a hirɗe kenan in akwai matsala ake tiyata matsalin kuma ana son a ciwo kansu inda hali mm. eh kamar a dai a sanar da mata a sanar da mata ai kafi dan mm. shi muke ba da ƙarfi bisa ga harakar da awan nan mm. mace duk da take da juna bui ta yi awo yanda ya kamata kuma su kuma likitoci su yi awon yanda ya kamata su kwatanta ma mace wurin awon nan mina na ya kamata ina unhwana awo eh? duk abin da za a yi a kwatanta ma mace mi duk mi communication ce fa in dai kana zantawa da kai da mace kana kwatanta mata duk abin da ka kai ga abin da yasa nake yin wanga ga abin da yasa nake wanga ga abin da yasa nake wanga in an yi dan shi kiyaye wanga ne wanga in ana kwatanta ma mata da shi ana jayo hankalin su har su gane To da fata mata za su ganewa kun saurari wato madan gawo zaharatu eh, eh, shugabar mataimakiyar shugaban likitar mata ta isaka gazobi kuma shugabar kungiyar nan ta mata guzume ta ƙasa sannan kuma a nan ɗakin magana mun samu taimako daga ɓangaren madan amina kadar wato shugabar kungiyar nan ta 'yan jarida da suke harkokin kyon lafiya madadin duka mutanen da suka dafa mini. malaman ma'ada kafin mu kare nake fatan wannan muhawara ta yau da muka mai da hankali kan batun wato tiyata ko kuma fashi ga mata a dunkule dai an ce ba eh, eh, an yi fashi to sai in akwai matsala idan babu matsala bai kamata ba mata su tukar za su ce sai an musu fashi muna fata kuma batutuwan da muka tabo an ba ku amsa kuma ina fata za ku amfani da su a madadin duka waɗannan mutane neman ma'ada daga nan studio kalangu nake cewa a huta lafiya sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.